والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa da ku a wannan majalisi mai albarka majalisin da ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta litini wadda ita ce ranar biyar ga watan ramadan shekara ta tara wanda ya daidai da ashirin da 21 ga watan mayu na shekara ta takwas a wannan majalisi wanda yake shine majalisi na uku a cikin majalisan da muke gabatarwa a wannan masallaci na bilal bin Raba, a wannan birni na katsina mai ɗimbin a jiya muna cikin bayani game da malik yau sai lokaci ya halarta muka tashi inda mun yi bayani game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ranar ta zama ranar sakamako wanda ah, mun yi bayani daga ayoyi waɗanda suke nuna wannan ranar a ita Allah subhanahu wa ta'ala yake yin sakayya akwai ɗan ƙarar shekaɗan na abubuwan da ba mu ƙara yin bayani ba a jiya na game da wannan rana ta na game da wannan rana wacce take ta ranar sakamako kamar yadda malamai suka yi bayani a ranar alkiyama ana auna abubuwa guda uku ana auna ayyukan mutum ana auna takaddun ayyukan wanda mala'iku suka rubuta sannan kuma ana auna shi kan shi mutumin kamar yadda hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ayoyin alkur'ani suka tabbatar A game da auna ayyuka wannan ayoyi da yawa sun tabbatar da haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul lafari'a, yana cewa القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنفوس وتكون الجبال كالإن المنفوس إيه سوى فأما وأما وأما من فأمه هاوية وما أدراك ما هي أتوكم سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى هنا سوى فإذا نفخ في السور فإذا نفخ في السور ka kuma sakwalar kuma wa bi ne mu fa'ula ka wula yi ka wuma na sikoli ba man sakwalar qari'a da kuma ayoyin da malam ya karanta yanzu waɗanda suka zo a suratul mu'minun dukkan su suna tabbatar da cewa ranar alkiyama ana auna ayyuka ta yadda za a ɗauko ayyukan alkhairi a ajiye su a kibba mana ɓangare ɗaya na shi mizanin a samu kuma ayyukan sharri su kuma a ajiye su a ɓangare ɗaya na mizanin duk wanda ya yi nauyi to shi ne zai zamanto cewa zai nuna makoman mutum saboda haka idan bangaren lada ya zama shi ne ya rinjaye shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sa fa huwa fi ishatin radiya idan kuma ya zamanto bangaren lada ya zama yayi kasa saboda haka shi kuma wannan shi ne fa ummu hawiya ko kuma a wancan ayar yana daga cikin waɗanda suka yi kasara kuma za su dawwama a cikin wutar jihar nama. bangare na biyu wanda muka faɗa shine ana auna su kan takaddun ayyuka kamar yadda su ma nassoshi na shari'a suka tabbata daga cikin nassoshi akwai hadisi wanda yake mashahuri wanda ake ce masa hadisul bitaka wanda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin akwai mutumin da za a zo da shi za a warware takaddunsa kusan guda ɗari ko kuma tasa'in da tara za a warware su gaba ɗaya sai ya zamanto dukkansu ayyukan saƙo ne saboda haka mutumin nan sai ya yanke ƙauna gaba ɗaya cewa ba yadda za a iya kira inda shi an zo ya zamanto cewa an warware an warware takaddunsa guda casa'in da tara dukkansu ayyukan saƙo ne ba shi da wani aikin alkhairi ko guda ɗaya saboda haka mutumin nan sai ya tsorata sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa sai a ɗauko wata takarda guda ɗaya wacce a cikin wannan takardar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya a warware ta sai a ga la ilaha illallah saboda haka sai mutumin ya dinga zaton cewa ai ba zai kira ba Allah sai ce inna laka indana hasana mana kana da wani kyakkyawan aiki a tare da mu a wata ruwaya kuma hasanat saboda haka wannan a wannan takardar da aka ɗauko guda ɗaya wacce a cikinta akwai la ilaha illallah idan aka ɗauke ta aka ɗora ta a ɓangare ɗaya na mizani aka ɗauki waɗannan guda casa'in da tara aka ɗora sa ɗaya ɓangaren kamar yadda ya zo a cikin hadisi ba ta tilka sifillat gaba ɗaya waɗannan guda casa'in da tara sai su ƙasa ita kuma wannan wacce take guda ɗaya sai ke sama saboda haka da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kai shi aljanna wannan hadisin yake nuna cewa ana auna takaddun aiki akwai kuma hadisan da suke tabbatar da cewa hatta shi kanshi wanda ya yi aikin ana auna shi rana a kiyama daga cikin hadisan akwai lokacin da sahabbai suka ga auren abdullahi dan mas'ud inda kuma har suka yi dariya suka yi mamakin yadda aurensa yake da tsirantaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan auren da kuke gani na abdullahi bin mas'ud lahu asqalu min jabal uhud fil mizan ya ku dutsen uhud idan aka dora shi akan mizani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa za ka ga mutum mai girma mai kima a idan mutane amma la yajidu inda Allah janaha ba'uda amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inda za a ɗora shi a mizani ko da kwatankwacin a nauyin fufuken sauro ba zai kai ba saboda haka wannan yake nuna mana cewa duka abubuwan guda uku a ranar sakamako Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara ya zamanto cewa a zai zamanto cewa an auna su wanda kuma sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da kuma hisabin da zai yi ranar alkiyama kamar yadda bayani ya gabata a darasin farko na wannan tafsirin shine za a yi arf ne kawai mana za a ɗan tattaɓa ne sama-sama amma ba za a bi jirgi ba ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin na na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake ce mata man kosi ba uzbe mana duk mutumin da aka mai hisabi aka bi diddiginsa to allah sai ya mai azaba sai ke cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yana cewa ma mun uke kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasab kitaban yasira ba duk wanda aka ba shi hannunsa aka ba shi littafinsa da hannun dama to za a mai hisabi wanda yake mai sauki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ita inna ma zalika al-ard inna ma zalika al-ard ai wannan kawai za a dan bujiro ne za a tattaba dan haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa kowa hisabi ta inda zai tsaya da kowa laisa bainahu wa bainahu turjuman kamar yadda ya zo a cikin hadisi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikin kufatun fatis Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu kafinta a tsakanin su saboda haka waɗanda suke yan wuta Allah subhanahu ta'ala zai musu kafayya ta yadda za a saka su a wuta kuma za a kafa musu hujja dalilin da yasa suka shiga cikin wuta saboda ka san sakamakon Allah subhanahu ta'ala sakamako ne wanda yake na hakika Allah yana cewa wasiƙan lamina وسيق الذين كفروا إلى جهنم ma'aikatan Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci idan aka kora su wutar jama'a jama'a sai masu tsaron wuta su kai ya kai kuka shiga wuta ne dama wai wasu manzanni ba su zo muku ba waɗanda suke muku a cewa ga shiga shiga abin da zai faru sai suka ce eh haka ne kawai dai haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin kawai dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rasa ya rubuta mana na azaba shine ya tabbata a kanmu saboda kamar yadda ya zo a cikin a cikin suratul mulk Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu alam ya cikin alam ya cikin nasir qalu bala qad Muhammad yana bayani cewa za a tambaye su wai dama ba manzan da ya zo muku ne sai eh, ya zo mana amma sai muka karyata saboda haka saboda yadda suka tabbatar da cewa ma sun karyata din kuma abin da suka yi ba daidai ba ne har za su dinga fatan ma ina za su da ina ma da ake su dawo duniya ya laita na nuraddu ya laita na nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina فإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون كما haka wannan yana nuna maka cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai yi sakamako na hakika su ma waɗanda suka imani da Allah subhanahu suka kuma yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yake so ya yi umarni da shi su ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu kakayya gwargwadon aikin su yana cewa surat yunus lil ladina ahsanu al husna wa ziyada lil ladina ahsanu al husna ziyada wa kyautata Allah zai ba su aljanna wa ziyada kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai hore musu yadda za su gan shi ta yadda wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa yan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ce, za ku ga ku kamar yadda kuke ganin wata a daren goma sha hudu la tudammuna fi ce. ba za ku taɓa yin turereniya ba a lokacin da za ku kalla don haka wannan shi ne ma'anar malik yawmiddin ko malik yawmiddin Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa ya saka wa kowa da aikinsa gwargwadon abin da ya aikata da Allah yake cewa إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الله سبحانه وتعالى yana cewa a cikin hadisin qudusi qasamtu salata baini wa baina abdi na raba suratul fatiha tsakanina da bawana فإذا قال الحمد فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إذا باوا يتي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني ربي إذا باوا يتي الحمد لله رب العالمين سنة باوا يا goge mun wa idza qala ar-rahman ar-rahim qultu asna alayya abdi idan bawa yace ar-rahman ar-rahim sai na ce bawa na ya yabe ni wa idza qala malik yawmiddin idan yace malik yawmiddin qultu majjadani abdi sai na bawa na ya girmama ni wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai na sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce hada wa baina abdi wannan tsakanina da bawa na ne mana idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i rabawa kai tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala saboda iyaka na abudu kana girmama Allah ne kana nuna shi ya cancanta abota mata wa iyaka na sa'i kai kuma kai ne kake nema Allah ya maka taimako saboda haka shi yasa yake wannan aya baini wa baina abdi ihdina siratal mustaqim shi kuma wali abdi ma ta'ala shi kuma bawa ne yake roƙo saboda haka suratul fatiha aya bakwai ce aya uku farko na Allah ne aya ɗaya ta tsakiya tsakanin bawa da Allah aya uku ƙarshe shi kuma na bawa ne saboda yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda haka kasamtu salata nan yana nufin al-fatiha yana daga cikin sunayen fatiha shine as-salata anan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iyyaka na'budu wannan kamar yadda malaman nawu suke faɗa wannan zamirul munfasil ne Lamirul munfasil ne iyaka yana daga cikin zama'irul munfasila waɗanda suke zuwa a mahallo nasbi saboda haka Allah madaukakin sarki a nan gurin inda zai ce na abuduka wa nasta'inuka zai zamanto cewa a jumlar kafu ta kuma ta yi daidai to amma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya yi hasarin bautar ya zama bautar kawai Ta ce shi kadai to Allah subhanahu wataala da ya tashi sai ya zo da zamirul fasl wanda wannan kalmar ta iyaka tana magana ne akan cewa iyaki kadai ake bautawa iyaki kadai ake bautawa dan haka in ka ce na abuduka wani nasta'inuka ba zai ɗauki hasir ba zai iya yi wa ana bauta wa Allah ana bauta wa wani amma dan ya zamanto ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake bautawa sai ya zo da adatu hasirin. kuma sannan aka yi takadimi wanda shi ma takadimin yana nuna yana nuna inda za a ce na abudu iyaka shi ma zai iya hawa to amma dan abin ya karfafa sai aka ce iya kana abu Allah subhanahu wataala shi kadai shine abin bautawa shi kadai shine wanda ya cancanta ya zamanto cewa an bauta mata shine wanda ya cancanta ya zamanto cewa an keɓance shi wajen neman duk wani abu wanda ake keɓance Allah subhanahu wataala da shi Allah madaukakin sarki yana cewa a suratul zariyat وما خلقت الجن والإنس إلا وما خلقت الجن والإنس إلا halitti mutum da aljamba sai don su bauta mu ma uridu minhum mai rizkin ba wani arziki da nake buƙata a wajen su wa ma uridu minhum an yut'imun ba na bukatar kuma su ce saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayi ne don su bauta masa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ya faɗa abin da ake nufi da bauta wa Allah shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina mana abin da ake kira ibada shi ne duk wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so na daga magana ne ko na daga aiki ne sannan kuma a bayyane ko a ɓoye wannan shi ake kira ibada saboda haka duk abin da ya danganci wannan sunansa ibada wacce ake bautawa Allah subhanahu wata'ala da ita a ibadu suna da yawa kamar yadda wannan definition din ya nuna akwai ibadoji waɗanda ake yin su na gabbai akwai kuma ibadoji na baɗini waɗanda ake kudurce su a zuciya kawai don haka yanzu idan muka ɗauki misali na gabbai kaga sallah ibada ce zakka ma ibada ce hajji ma ibada ce waɗannan ibadu ne waɗanda ake yin su da gabbai akwai kuma ibadu waɗanda ake aikata su da zuciya irin su alkhawf arraja idan ba wanda za ka tsoro sai Allah ba wanda za ka yi faɗayin wani abu a wajen sai Allah subhanahu wataala babu wanda za ka nemi taimako a wajensa sai Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala saboda haka gwargwadon kusancin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala mana mutum yana samun kusanci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yadda yake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda kake bauta wa Allah yadda zai zamanto ka samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin hadisul kudusi wanda yake tabbatacce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min aftaratuhu alayhi babu wani abu da na zai zamanto cewa ya samu kusanci zuwa gare ni fiye da ya zamanto ya aikata abin da na farlanta mata sai yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci yana kusanta ta da abubuwa na nafilfili har sai na so shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bi Allah sai wani ba Allah kwamishinan zaɓe ya Allah ka shigo da shi kwamishinan zaɓe yana na a wani ciwo da shi bai za a kwaftu hukuntu san buhulladi ya ma'ubi duk lokacin da ya zamanto na so shi to zan zamanto cewa ni ne jinsa wanda yake bi da shi abin da ake nufi da jinsa wanda yake bi da shi a nan gurin shine babu yadda za a ya zamanto ya ji wani abu sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wa basaruhu alladhi yubsiru bih sannan kuma zan zama ganin sa wanda yake gani da shi ma'ana zai zamanto ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya zamanto cewa ya gani saboda haka duk lokacin da mutum yake bautawa Allah subhanahu yadda ya kamata to Allah subhanahu zai datar da shi Allah subhanahu zai zama da shi mai amsar addu'arsa Allah subhanahu wataala yana yana kishin bawansa yadda ya kamata akwai wata kista da wani malami ya kawo wata kista ce wacce take da ban mamaki inda yake cewa akwai lokacin da abdullahi bin mubarak suka fita suna roƙon ruwa suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ruwa ya shayar da su ruwa saboda haka kawai sai ya zamanto cewa sun ta roƙo a dutsen safa ba a samu ruwa ba kawai a gefe sai suka ga wani bakin bawa ya daga hannu yana cewa ya Allah ka yi wa mutane ruwa yanzu yanzu nake bukatar ka yi wannan ruwa saboda kawai sai suka ga sama ta murtuke tana murtukewa saman nan sai ga ruwa yana zubowa saboda haka abdullahi bin mubarak yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma yana daga cikin salihan bai. saboda haka mamaki ya kama shi ya tafi ya je ya nemi kan cewa lallai yana so a siyar masa da wannan bawa lallai yana buƙatar wannan bawan a siyar masa da shi saboda haka mai gidansa ya ce ai shi ba shi da wani bawa mai kirki kamar wannan da haka ba zai siyar da shi ba ya takura ya matsa ya tsananta ƙarshe dai ya siyar masa da wannan bawan saboda haka da ya siyar masa da wannan bawan sai ya ce zai tafi da shi wajen kubail bin iyab saboda kubail bin iyab ya zamanto cewa ya gan shi saboda haka abin da zai baka mamaki yadda za ka san duk lokacin da mutum ya kusanci Allah da bauta shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa ya girmama shi ya mai abin da suke so suna tafiya za su je wajen fuzail bin iyaf kawai sai ba wannan yake cewa da abdullahi bin mubarak yana so zai dan yi sallah saboda haka ba wannan ya yi nafila bayan ya kammala nafila sai ya juyo wajen abdullahi bin mubarak yake cewa da shi hallaka haja uridu an ansari yace ina so zan koma kana da wata bukata sai ya ce ina za ka koma sai ce wuri da na kai sai la maulaya sai ce ina so zan koma zuwa ga shugabana saboda haka sai yake cewa me yasa sai yake cewa abin da yasa zan koma zuwa ga shugabana shine saboda an riga an gane ni an riga an san ni da haka shi yasa nake so na koma zuwa ga Allah saboda haka ba wannan kawai sai sujjada ya ce Allahumma ubizni al'an al'an ya Allah ina so ka ɗauki raina yanzu yanzu kawai sai ya gaba wannan yaron wannan biyu yana daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rubba ash'as akbar law aqsama ala Allah la abarra akwai mutumin da za a ga shi hutu hutu a wani ruwayar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa madfu'un bil abwa ma'ana zaka ga inda zai je ya tsaya a kofa za a tunkuɗe shi amma inda zai rantsuwa Allah sai ya kubutar da shi saboda haka bautar Allah subhanahu wa ta'ala shine ka aikata duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so na daga magana ko aiki wanda yake a bayyane da kuma wanda yake a wanda yake a kirki wa iyyaka nasta'in kuma a wajenka kawai muke neman taimako neman taimako iri biyu ne akwai taimako wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana yi kuma bawa ma yana yi kamar yanzu misali za ka ɗora kaya a mota ko za ka ɗora kaya a kanka ka nemi wani ya taimaka maka ya ɗora maka wannan ya halatta ka nema a wajen bawa kamar yadda kuma ya halatta ka nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa yana daga cikin cikar tauhidi ya zamanto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kawai za ka neme shi don haka idan mutum ya nemi abin da bawa yana iya yi ya nema a wajen bawa Allah ma kuma yana iya yi to wannan ya halatta tare da cewa yana daga cikin cikar tauhidi ne mutum kar ya zamanto ya nema a wajen bawa ya yi da kai shi kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda ya nemi alkawari da su na cewa kassi ne mu wani abu a wajen wani saboda kamar yadda rawun hadisi ya rawaito ɗaya daga cikin su bulalarsa ta kai iya faɗuwa a ƙasa amma yana kan abin hawansa ba zai ce wani ya miƙo masa ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu wannan baiwa su ne waɗanda zai to sun shiga aljanna ba tare da misali ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mutum dubu saba'in a cikin al'ummarsa wanda za su shiga aljanna ba tare da misali ba wanda ya faɗi cewa suna da siffofi guda hudu siffar farko shine layar tarkon ba sa neman wani ya musu addu'a ko kuma ya musu rufiya da addu'a da rufiya duka ya shiga a nan gurin sannan kuma layar tsayyaro ba sa yin canji sannan wala ya ba sa yin lalata. irin a sa wuta a jikin ciwo ko kuma a sa na tsakiya a wajen kogo to ana cewa lalas ma duk ita ma hausa ce sannan wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogara ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai a ah, ala kulli hal bangare na biyu shine neman taimakon abin da ba wanda zai iya sai Allah subhanahu wataala kamar yanzu misali ka faɗi kaga ba wanda ko kuma za ka faɗi ba wanda zai iya dawo da kai ba Allah subhanahu wataala ba ko kuma ya zama to ka samu karaya arziki ba wanda zai iya daidaita maka arziki sai Allah subhanahu wataala wannan haramun ne ya zama to mutum ya nema a wajen wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine ma'anar hadisin ibn abbas wa idza ta'anta fasta'in billah da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi daga ciki yake ce masa wa idza ta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako to ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Dan haka duk taimakon da ba wanda yake iya yi sai Allah to idan ka nema a wajen wani wanda ba Allah ba to kayi shirka wanda inda ilimi kai zai iya fitar da kai daga cikin musulunci sai yake cewa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم dama mun ce waɗannan ayoyin guda uku na ƙarshe na bawa ne inda Allah ya raba fatiha gida biyu ayoyi uku nasa ne ayat tsakiya kuma ta ci tsakaninka da bawa ukun ƙarshe kuma na bawa a nan gurin Allah yake cewa ihdina siratal mustaqim mana bayi suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici malaman tafsiri sun yi saɓani ne ake nufi game da tafarki madaidaici wasu suka ce alkur'ani wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duka dai yana komawa zuwa ga abu ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani dukkansu suna kaiwa ne zuwa ga abu guda ɗaya shine biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma tsarkake shi a wajen bauta ya zamanto shi kaɗai za a bautawa saboda haka sirat al-mustaqim anan gurin idan ka ga dama za ka iya fassara shi da alqur'ani idan ka ga dama kuma za ka iya fassara sirat al-mustaqim anan gurin ya zaman to yana nufin a annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan su suna kaiwa ne zuwa ga abu daya sirat alladhina an'amta alaihim mana Allah ka shiryar da mu tafarkin farkin waɗanda ya zaman to cewa kai musulma tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima su ne waɗanda suka zo a cikin suratun nisa inda Allah ya cewa wa man A cikin suratul nisa sune ne waɗanda suka zo a cikin wannan ayar da alaramma ya karanta ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم suwane ne waɗanda Allah ya musu nima su ne nabiyun ma'ana annabawa ko da kuma siddiƙai da kuma shahidai waɗanda suka mutu a wajen yaƙi na ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wa salihin da kuma managarta waɗannan sune. a waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya yi musu ni'ima kamar yadda ya tabbata a cikin wannan ayar wacce take ta zo a cikin suratun nisa saboda haka shi yasa kullum ake maimaita wannan surar a cikin sallah ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala tsawanin ba kuma ɓatattu ba su waye Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su su ne waɗanda suke yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a gurare da yawa irin yadda ya yi fushi da yahudawa daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara lokacin da yake yin bayani game da yahudawa da kuma irin yadda ya zamanto cewa sun wuce gona da iri wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa walan ma ja'ahum kitabun min indillah ma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum musaddiqun lima فما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من بعده على من يشاء فباءوا على من يشاء من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب Allah cewa lokacin da littafi ya zo musu wanda kuma wannan littafin yana gaskata abin da yake tare da su kuma dama can sun kasance suna cewa waɗanda suka kafance Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu akan ku da annabin da zai aiki. amma annabin yana zuwa duk da sun san shi amma sai suka kafirci Allah maɗaukakin sarki yake cewa ino Allah ta tabbata akan waɗanda suka yi kafirci Allah yake cewa abin da suka canza wa kawunan su ya munana dan haka sai suka koma da fushin Allah akan wani fushin kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin irin wannan aya irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da waɗanda suke yahudawa na haka suka zama su ne gairul magdubi alaihim a suratul ma'ida ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani akan su ne waɗanda ya fushi da su inda yake cewa qul a'unabbi'ukum qul a'unabbi'ukum بشر من ذلك قل أغنبئكم بشر من ذلك مصوبة ƙuraishawa waɗanda suke suna da taurin kai sun ba wa annabi musa wahala sosai wannan duk yana daga cikin dalilan da suka sa allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su kamar yadda ya faɗa a gurare da yawa a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani lokacin da annabi musa ya gayyaci wasu daga cikinsu da niyyar cewa su je saboda za a gana da allah subhanahu wa ta'ala amma da suka je sai suka ce ce sun ga Allah ido da ido lan nu'mina laka lan nu'mina laka hatta nara Allah dahra fa aqadatkum sa'ibatu wa antum tanzurun annabi Musa ya zaɓi wasu daga cikin su da niyyar za a je a gana da Allah amma ya suka ce sun ga Allah ido da ido da aka da suka nemi wannan wata tsawa ta faɗo duk suka mutu to annabi Musa ya tsora ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya tashe su saboda in ya koma babu su za a iya ƙara samun wata kangarewa to shine sai Allah subhanahu wataala ya tashe su ya umarce su da cewa su shiga cikin mitar Allah ya sauko musu da abinci mai daɗi ya sauko musu da 'yan shila da garba da sauransu amma saboda ce Allah ya fushi da su da taurin kansu sai suka ce su ba irin wannan suke so ba Allah maɗaukakin sarki a ba a in yana cewa wa idh qultum ya musa lan nasbir ala fa'a ni idh بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى أنا أقول لك lan nasbir ala ta'amin wahid shi Allah subhanahu wataala ya sauka musu da darba Allah subhanahu wataala ya sauko musu da inshila, amma sai suka ce lan nasbir ala ta'amin wahid ko ba za mu iya haƙura da abinci ɗaya ba saboda haka sai suka ce su yanzu suna so a fito musu da ta albasa da abubuwan da suke fitowa daga ƙasa irin su walahan da su dankali da sauransu saboda haka Allah subhanahu wataala ya fushi da su ya kuma sanya musu talauci wanda kamar yadda malamai suke faɗa yana daga cikin wannan tasirin talaucin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu shine yanzu za ka ga bature duk iya kuɗinsa amma idan ka ga yanayin sukirar da yake rayuwa a ciki sai ka yi mamakin ta saboda Allah ya sanya musu wannan alamar talaucin zai zamanto cewa ya tabbata a tattare da su lokacin da annabi Musa ya yi tafiya ya yi tafiya ya je wajen ubangijinsa kawai yake suka fara bauta wa ɗan maraƙi saboda haka annabi musa yana wajen allah subhanahu ta'ala sai allah maɗaukakin sarki yake nuna masa ya kamata ya koma gida saboda ga mutanensa can suna bauta wa ɗan maraƙi allah yana cewa a suratu taha wa ma a'jalaka an ka ya musa a'jalaka an ya musa إليك وعدلت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين saboda haka annabi Musa da ya tafiya kawai akwai wani samiri sai ya yi musu wani ɗan maraƙi ya ce ai wannan shi ne ma Allah da annabi Musa yake bautawa da haka annabi musa ya yi tafiya allah ya ce mata ya dawo saboda haka ya dawo ya tarar da su suna bauta wa ɗan maraki allah subhanahu wa ta'ala ya yi yahudawa waɗanda suka kangararru a cikin mutane saboda haka babu waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya kushe ya kuma la'anta a cikin alƙur'ani kamar su lokacin da annabi musa yake tare da su akwai lokacin da ya umarce su da su shiga wata ƙasa wasu take tsarkakakkiya amma sai suka ce ba za su shiga ba suka ce masu ba za su shiga ba sai dai idan kangararrun mutanen da suke ciki sun fito suka ce annabi musa da shi da harun da kuma ubangiji su je su yaki yaƙi amma su suna nan a nan gurin saboda kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan suka yi ta imuwa har tsawon shekaru arba'in wanda a cikin waɗannan shekaru arba'in ɗin ne allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Musa rasuwa a cikin nan dan haka su Yahudawa Allah madaukakin sarki ya sanya su sun zama Allah ya yi fushi da su saboda su Allah ya ba su ilimi amma kuma ba ta aiki da ilimin har a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka suke har kuma yanzu wasu daga cikin su haka suke saboda haka akwai lokacin da yahudawa guda biyu suka zamanto cewa sun yi zina na haka sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake tambayar su yanzu ku a wajen ku idan mutum yayi zina ne za a masa sai suka ce ai za a aibanta shi ne a ɗan zazzagaya da shi cikin gari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a haka yake a littafin ku saboda haka sai abdullahi bin salam ɗaya daga cikin malaman yahuda da suka musulunta sai ya zamanto cewa sai ya ce cewa ai ba haka ba ne jifa ne to sai aka samu ɗaya daga cikin su ya ɗora hannunsa a daidai ayar da ke magana akan jifa a cikin attaura don haka duk malamin da ya zamanto ya yi ilimi amma kuma baya aiki da iliminsa to zai zamanto ya yi daidai da yahudawa su kuma nasara allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su batattu saboda haka ba sa neman ilimi kawai sai dai tsaba bauta wata bautar ma babu ita a littafi amma saboda jahilcin su suka kirkire ta Allah madaukakin sarki a ayoyi na karshe karshe na suratul hadith yayi bayanin haka inda yake cewa kun makafaina ثم قفينا على آثارهم برسلنا bin mariyam wa مريم bi عيسى ابن مريم وجعلناه وجعلناه allah منهم فاسقون ta'ala yake cewa bayan mun aiko manzanni sai muka biyi bayan su da annabi isa dan maryam wanda kuma muka sanya a cikin zuciyar waɗanda suka biyayya gare shi muka sanya rahama da tausayi muka sanya kuma akwai kuma akwai kuma rahabaniya mana wani nau'i na ibada mana wata ibada wacce suka kirkire ta ma ka tabbana ha alayhi mu dai bamu rubuta musu ita ba bamu kuma wajabta musu ita ba amma su ne suka kirkire ta ibtiga a marzatillah ko kuma ibtiga a ridwanillah mana sun kirkire ta ne dan neman yardar Allah subhanahu wataala ta'ala ba haƙari ra'awa haƙar amma ba su kiyaye ta yake kamata ba saboda haka su waɗanda suke nasara sun zamanto cewa Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su da jahilci saboda haka suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma a bisa jahilci su kuma yahudawa suna da ilimi amma ba sa bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala za ka samu yana yawan a aibanta su a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki a cikin surat al-imran ya yabi wannan al'ummar ya kuma aibanta da yawa daga cikin a yahudu da nasara inda ya siffanta su da cewa mafiya yawan su fasikai Allah yana cewa a surat al-imran kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi sarki yake cewa ku ne mafi alhairin al'ummar da aka fitar da su yake cewa kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna inda a ce waɗanda aka ba wa littafi wato yahudu da nasara sun tsaya sun yi aiki da littafin yadda ya kamata to da ya fi musu alkhairi amma daga cikin su akwai mu'mini amma mafiya sun su mutanen banza ne duk da cewa Allah subhanahu wataala ya da yahudu da nasara a cikin alkur'ani ayoyi da yawa bal ma ba wasu mutane da Allah ya fi aibantawa fiye da yahudu da nasara amma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa nasara wato kirista sun fi yahudawa sun kuma fi su alkhairi sun kuma fi su kusanci da waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul ma'ida la tajidanna ashaddan nasi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil yi yake cewa za ka samu waɗanda suka fi tsananin adawa ga waɗanda suka imani su ne yahudu waɗanda kuma suka fi kusa da soyayya a ga waɗanda suka imani to su ne waɗanda suke nasara saboda a cikin safa'i akwai iskisun waɗanda suke malamai ne a cikin yahuda in kuka malamai ne a cikin nasara in kuka kula annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da makka ta yi zaki ya zamanto muminai ba sa iya yin addinin su yadda ya kamata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura su ne habasha wanda habasha din nan a wancan lokacin gari ne na kirista wanda a lokacin najashi shine shugaban kasa na wannan garin wanda kuma ƙuraishawa sai da suka tura su a mujin as. saboda a yi musu makirci ya zamanto an dawo da su amma da Allah subhanahu ta'ala ya taimake su sai ya zamanto cewa da suka je shi na jashi din kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi mutum ne mai adam da haka sai sun kawo masa kyauta kuma suka rarraba rashawa ga fadawansa sai shi na jashi ya ce su faɗa abin da suka zo da shi don haka kamar yadda ya zo a cikin sira sai jafar a jafar bini abi talib sai ya zamanto cewa ya karantawa ya karanta masa suratu maryam yana karanta masa suratu maryam sai ya fara kuka saboda haka ya ce wannan abin da annabin ya zo da shi kusan iri ɗaya ne abin da annabi isa ya zo da shi shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta sunan tara ɗin da cewa a cikin wannan sura ta suratul ma'ida ya siffanta su cewa wa idza sami'u ma unzila wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر يقولون ربنا Allah madaukakin sarki yake cewa idan aka karanta musu alkur'ani za ka ga idanuwarsu suna zubar da hawaye suna cewa ya Allah ka rubuta mana daga cikin waɗanda suka halarci wannan mun yi imani Allah ka rubuta mana daga cikin waɗanda suka shaida saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani ya sanya cewa waɗanda suke kirista sun fi yahudawa kusa da waɗanda suka yi imani wannan kusan shine abin da ya sawaka game da tafsirin suratul fatiha akwai abubuwa waɗanda suke da mahimmanci game da suratul fatiha daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci game da suratul fatiha wannan sura ta fatiha tana da sunaye da yawa daga cikin sunayenta akwai fatiha wanda da shi ta fi shahara sannan ana ce mata ummul qur'an me yasa ake kiranta ummul qur'an saboda wannan sura ta fatiha ta kunshi ma'anonin da alqur'ani ya ya zamanto cewa ya kunsa a takaice kuma a dunkule wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka sanya cewa sai an maimaita ta sau goma sha bakwai a kullum kowace raka'a ce an karanta ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an ba a wata a ruwaya ta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk sallar da ba a karanta أم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج أبن da yake nufi da khidaj anan shine naqisa mana wannan sallar ta tawaya saboda haka wajen malaman mazhabobi guda uku malikiya da shafi'iya da kuma hanabila in mutum zai yi raka'a guda a cikin raka'o'insa bai karanta fatiha ba to wannan raka'a sai ya sake ta saboda kasancewar ita wannan surar wajibi ce kuma rukuni ne a kowace raka'a suratul fatiha kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ita ce sura wacce take mafi girma a cikin alkur'ani akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ubayyu bin ka'ab yana yin sallah bai amsa masa ba bayan ya gama sallah sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa da shi me isa na kira ka baka amsa ba sai yake cewa ina sallah ne sai yake baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal na amanu tajibu lillahi war rasul ba idza da'akum lima yuhyikum baka ji Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan manzon Allah ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku to ku amsa masa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa bana sanar da kai akan wata sura wacce ita ce sura mafi girma ba sai yake cewa ita ce fatiha suratul fatiha yana daga cikin yana daga cikin sunayenta a rukuya yana daga cikin sunayenta a rukuya akwai lokacin da abu sa'idin al kuduri suna tafiya sai suka sauka a wani gari da suka sauka a wani gari sai suka roƙi cewa mutanen garin su ba su gara su ta baki saboda haka mutanen garin suka hana su to ana nan kawai sai kunama ko kuma maciji sai ya harbi sarkin garin saboda haka sai aka zo wajen waɗannan bakin da aka hana garar baki sai aka zo aka ce a cikin ku ko akwai wanda ya iya tawaida sai abu sa'idin kudiri ya ce eh inni laratu tabbas ni na iya tawaida saboda haka sai ce, amma tun da ba ku ba mu garan mu ta baki ba to ni ma zan tsara abin da za a bani saboda haka aka yi yarjejeniya za a ba shi garke na awaki don haka ya karanta musu suratul fatiha suratul fatiha kawai ya karanta wannan karin ya tafi gaba ɗaya dafin ya tafi saboda haka sai suka yi kokon tu'as wannan abun ko ka a ci don haka sai suka ce ba za a ci ba har sai an je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake cewa da abu sa'idin al-khudri wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka ita ruqya ce saboda haka ana kiranta ruqya saboda wannan hadisin sannan suratul fatiha ana kiranta a shifa saboda kasancewarta tana warkarwa daga cututtuka idan mutum yana fama da wasu cututtuka idan ya karanta suratul fatiha Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ba shi sauki saboda wannan abin da ya karanta sannan ana kiranta alkafiya saboda kasancewar suratul fatiha tana wadatar da watanta amma watanta ba ta wadata da ita mana mutum inda zai yi raka'a da karanta sura ba to raka'a tana nan sai dai ya sujjada kabali amma inda zai yi raka'a da karanta fatiha ba to wannan raka'a ta rushe kasancewar fatiha rukuni ne daga cikin rukunai waɗanda suke cikin fatiha abubuwa biyu su ma da ya kamata ni bayani a kansu ba mu yi bayani a kansu ba shine bismillah kamar yadda muka bayani cewa wani bangare ne daga suratul fatiha a mazhabar wasu daga cikin malamai don haka bismillah tana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske akwai hadisin da wasu malaman sun inganta shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wani abu mai muhimmanci wanda ba a fara da bismillah a cikin shi ba to wannan abin yankakke ne sannan kuma nassoshin hadisi sun yi bayani akan ana yin bismillah na farko dai idan za ka fara sura sabuwa ana yin bismillah kamar yadda ya zamanto a tsarin alkur'ani kowace sura akwai bismillah a farkonta sannan na biyu akwai hadisi wanda yake nuna in za a yi alwala ana yin bismillah shi ma hadisi ne wanda wasu malaman sun raunana shi amma akwai malaman da suka inganta shi abu na ƙarshe game da fatiha shine waɗannan ayoyi da muka karanta na ihdina siratal mustaqim ma'ana mu'minai suna roƙon Allah a kowace raka'a ya shiryar da su zuwa tafarki wanda ya ta madaidaici kamar yadda malamai suke faɗa shiriya iri biyu akwai hidayatul irshad akwai kuma hidayatul tawfiq hidayatul irshad shine Allah subhanahu wa ta'ala Eh, ya sa a nuna wa mutum hanyar da za ta zama ta daidai wannan Allah yana iya yi manzanni suna iya yi sannan malamai ma suna iya yi su ganar da mutum hanya wasu ta daidai akwai kuma abin da ake nufi da eh, akwai kuma hidayat tawfiq wacce ita ce samarwa da mutum imani a cikin zuciya wannan ba wanda Allah ba wanda yake in banda Allah subhanahu wa ta'ala shi sa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani akwai inda Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya shiryar da mutane ba akwai kuma inda ya tabbatar masa da cewa zai iya shiryar da mutane akwai inda Allah ya ce cewa wa innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ce tabbas kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici a nan ana nufin hidayatul irshad mana ka nuna wa mutum hanyar da zai gane gaskiya amma akwai gurin da Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa bai kai ya shiryar da wani ba inda yake cewa innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta wa cewa kai ba za ka iya shiryar da wannan kaso ba Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so a nan gurin Allah yana nufin hidayatu ka ma'ana samar da imani a cikin zuciyar dan adam wannan shi ne abin da ya sauwaka game da tafsirin suratul fatiha insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu faro daga farkon suratul baqara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yanzu za mu amsa abin da ya sawaka na tambayoyi salamu alaikum cikin hadisi yana cewa ah, idan mutum yana sallah to shi dan yana zuwa ya yi busa a mazaunan shi saboda haka fala yansariku hatta yasma'a sautan aw yajida rihan fala yansariku hatta yasma'a sautan aw yajida rihan kar ya juya ya ce zai juya har sai idan ya ji wata ƙara ko kuma ya ji wata iska wannan shine zaɓi duk lokacin da mutum ya zamanto cewa yana aiki da duk nau'i na kokantan da ya ji to wannan zai taimaka wajen ibada ke masa wahala wanda kuma hakanan zai sa ya zama to ibada malaman kuɗi suna cewa akwai gurare uku da ba a amfani da kokanto na farko idan mutum ya yi kokanto bayan ya aikata ka gama sallar ka an gama ka tafi gida kawai sai shi dan yace ma raka uku kai ko hudu kawai ka kama shi raka na biyu shine idan ya zamanto wa haka za idan shukuku turu idan ya zamanto mutum yana yawan kokunta na hudu kuma idan na uku na biyu kenan na uku in ya zama wasu wasu shida ne amma abin da nake so kuma a fahimta akwai bambanci tsakanin kokonto da zato a wajen malaman fiƙi idan aka ce kokwanto shine ta sabu tsarafai ne lamadi yadda da ahadi ma alal afa mana ya zama to ina zaton abu kaza kaza ne ina zaton abu kaza kaza ne amma ba wani bangare da ya rinjaya wannan shi ake kira kokwanto amma duk lokacin da wani bangare ya rinjaya wannan ya tashi daga kokwanto ina tunanin na yi tusa ina tunanin ban yi tusa ba amma ya furin jayi a gatuna cewa wani abu ya fito to wannan ba sunan shakka ba amma in dai shakka ce in ta maka yawa kawai ka cikin tsirar da ita ka ci gaba da tallafa saboda in ba haka ba ibadar za ke maka wahala kuma duk sannan aka kira talla gaban ka zai dinga faduwa to in dai wacce wacce ta nema din ka ga ba ta cancanta ba ne ka haƙura da ita ba za a kira yi cikin amana ba saboda ya nan sallallahu alaihi wa sallam a aure ya ce fa alaika bi zati tin na aure ka da ma'abociya a tini ta haka kaga in daga baya ka gane ba ni a ne ba ce to ai dan ka rabu da ita ba kai kuskure ba sai dai in ka rabu da ita ne bayan sun yi alkawari kuma ba ka da wata hujja ta shari'a to wannan ka kaga ka saba wa Allah subhanahu wataala kuma abin da kai baka kyauta ba saboda akwai waɗanda da yawa za ka ga suna neman mace su a karan kansu suna da yakinin ba auren su za su ba amma sai su bata mata lokaci ci gaba da kasancewa tare da ita wannan gaskiya kuskure ne kuma in dai mutum ya yi da gangan Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi da wannan zinabi Thank you. in dai rashin lafiyar ta zarce ne har zuwa wani azumin to ba shi da matsala inda Allah subhanahu wa ta'ala cewa a cikin suratul baqara kuma kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya rashin lafiya ko kuma ya tafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra to sai ya rama a wasu kwanakin na daban to wanda rashin lafiyar ta zarce ai bai samu kwanakin na daban ba dan haka ba shi da laifiya wajen Allah daga daga zarar an kammala azumin na biyu sai ya rama na bara sannan kuma ya zo ya rama na bana kuma babu cewa babu komai a kan shi in ma da zai mutu ba za a rama mai ba in ya warke ya samu damar da zai rama kuma bai rama ba a wajen wasu malaman sun ce za a yana da punishment ta inda da ranar da ya ya azumi sai ya ciya duk wani nau'i na sadaka duk wani nau'i na sadaka za ka iya yi ma mahaifanka za ka iya gina masallaci Allah ya kai musu ladan za ka iya gina rijiya Allah ya kai musu ladan za ka iya irin sadakar da ake ta koko da kosan yanzu da azumi duk da ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kai musu ladan saboda haka duk wani nau'i na sadaka in kai Allah zai anta kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna bunal insani min sa'i ma'ana dan mutum yana daga cikin aikinsa to in dai kai aiki saboda Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifanka Allah madaukakin sarki zai kai shi kuma zai bi daɗi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake magana akan cewa in mutum ya mutu ayyukansa sun yanke sai ya ce abubuwa guda uku daga ciki in mutum yana da sadaka jariya ko wacce ya yi ko wacce aka mai ko kuma ɗansa da yake masa addu'a da ko wacce ya yi ba shi da matsala. Mm. to roƙon Allah da neman taimakon Allah za ta iya cewa akwai gurin da suke haɗuwa kusan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ya haɗa hadda taimako amma shi taimako galibi mutum yana yi ne idan ya zamanto ya shiga wata musiba ko kuma ya shiga wani wani hali na daban kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tastajibuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdikin kaga wannan neman taimako ne hakanan su ma waɗanda suka shiga cikin ruwa kafarai suka shiga cikin tasku za ta hallaka su ma kaga neman taimako suke yi tare da cewa kuma roƙo ne kamar yadda Allah ya ce da'a Allah mukhlisina lahu din za su rinka roƙon Allah shi kaɗai falan ma na jawo iyal bari izahun yushrikun a wata haya kuma ba min hun saboda haka taimako har roƙo yana taimako yana shiga cikin roƙo amma taimako galiban ana nema ne in mutum ya shiga cikin musiba ko kuma ya rasa yadda zai yi ko kuma wani abin da yake tunanin ya fi ƙarfinsa haka yake a hausa kuma hatta a larabci ma a zahiri haka yake wallahu a'lam

abu na farko dai shawara ta ta farko shine musulmanmu da cikin gwamnatin yana da kyau su iya tunda dai ana magana akan jihar katsina ne ko jihar kano ga jihohi ne na musulmai to su musulman mu da suke irin waɗannan ɓangarorin su ya kamata su yi ƙoƙari wajen na bahar da gwamnati akan rashin sanya ruwa irin wannan harka inda da yawa za ka ga akwai mutanenmu da yawa da suke cikin wannan gwamnati abu na farko kenan na biyu kuma tsakani da allah asali dai riba haramci annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa la'anallahu Allah akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu Allah ya lanci mai cin riba da wanda aka wakilta da wanda ya rubuta ta da kuma waɗanda ma suka shaida saboda haka asali haramun ne kuma riba ba ta halatta in ba larura aka samu ba da haka ni dai abin da zan ce shine in dai mutum yana da wata hanya in ba hallaka ya ga zai yi ba in inda ya anci wannan bashin wanda yake da kudin ruwa a ciki ba to kamata ya haƙura kar ya ansa wallahu ta'ala alam Allah ya ba bamu dacewa Allah ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so Allahumma adina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadai innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yudhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا الله ka رايور متزمت امرين في كل kamar الله kake mana shugabanni waɗanda suke jin tausayinmu ya Allah ka sanya mana albarka a cikin wannan wata wanda yake ni alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ka zafarta mana zunubanmu Allah ka azurta mu da halal ɗinka da barin haram ɗinka Allah ka azurta mu da wadatar zuci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu namu duk mutanen da suke ba da gudunmawa wajen tabbato wannan karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك